himma ba ta garho. Himma ba ta garugu. jima sauramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. A makon da ya wuce kun je abokin aiki na abubakar janaidu yana ta hirar da hassan bakari mawaki kuma kwararre a tsare-tsaren harkokin al'adu a nan amurka to a wannan mako sun ci gaba da hira da shi inda ma abubakar ya tambaye shi ko yana amfani da waƙoƙinsa wajen faɗakarwa akan matsalolin ƙasashen yammacin afirka musamman ma jamhuriyar nijar ina yi kuma zan ci gaba da yi da a halin yanzu ma a cikin sabon haihuwan da na hudu akwai waƙar nijar da haɗin kai ne haɗa kan 'yan ƙasar nijar gaba ɗaya banda kuma a na nijar akwai wata waƙa wadda na hudu duka cikin guri guda don zaman lahiya a najeriya don wallahi abin da ke wakana Najeriya na ci mini tuwa ƙwarya ina kuka ƙware da gaske ya kamata yanzu magabatan Najeriya da kuma magabatan Afirka gaba ɗaya a haɗa kai domin a tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Najeriya giwa ce 'yan Najeriya kuma ya kamata su sani da cewa ƙasa ce wadda take beni wadda Allah ya bada a duniya kenan ƙasa ce wadda take ci da Afirka Najeriya giwa Afirka ce kenan idan ba a tashi ba wannan giwa ba mu so ta faɗi ko kusa to yanzu bari in koma fagen ka wato wanda ya kasance waka zama ka amurka na tsawon shekaru goma sha ya haga waƙoƙin afirka suke gudana a nan amurka na gode kamin wannan tambayar afirka muna da al'adu kwarai da gaske muna tsare-tsaren mu na waƙoƙin wanda mutane za su yi shawa a wannan ƙasashe akwai ci gaba kwarai da gaske akwai cigaba na waƙoƙi suna son waƙoƙi mu da gaske amma na ga yawancin makaɗa namu suna sa al'adun ko kuma tsarin waƙoƙi kamar irin nan to idan ina ana so a samu ci gaba na hudda sunayen waƙoƙin ƙasashen waje ya kamata mu tsaya gida abin da ya bani mamaki shine a wani taro da aka yi a atalanta na mawaƙa da aka gaito wanda za su tsara wani babban wasa na afirka ta yamma Darikatar ta ce mini um, where from I said I'm from Niger kai yana Iran ne dan Iran ta ce oh Nigeria na ce Niger ta ce okay I would love ta ce ina so inda son samu ne mhm. kamar wani tsari irin na shata na riba wa turiya na ce shata ka ce ka san shata <laughs> kaga suka ce so suna son irin na abubuwa kamar su eh, irin wannan waƙoƙin suna son su anan wuri wato ya kasance cewa waka kawai kayan al'adu ne kayan gargajiya ne to babu wani kayan kaɗa kaɗan turawa a ciki to wannan zai sa afirka na yi mamaki mata da ta ce min shata na ce ban da ibata na ce to ta gashi ya tun fadalla an san mu eh, wannan wannan magana gaskiya ne Hassan Bakari lokacin kake tasowa kasan kana yaro akwai mawaka iri-iri a ƙasar Nijar sannan kuma da ku shin wani mawaki ne ko makaɗi ya tsule ma idanu Maman shata Maman shata ko me dalilin da ya sa ka ce Maman shata dalilin da sa ya ce Maman shata shata in ka saurari waƙa shi shata university ne jami'a ce jami'a ce jami'ar waka jami'ar waka ce eh to wallahi na amfani da fasahohin shi na amfani da da halin da yake waka kuma na ga sakamako eh kina sha ta shine ma real number one eh da kuma a ummu sangare yar kasar mali ita ma ina shawa ta kwarai da gaske sai kuma a um, danke danke niger kenan shi ma mutum ne wanda waka shi na ta kuma ta gyara ne kwarai bisa kan harka a ah, waƙoƙi. to alal misali kai maganin shata mhm. kuma kai mun bayanin wata batu ya taimaka maganin shata eh. shin shata shi da sauran mawaka mai bambancin su a matsayinka na mawaki a matsayina na mawaki zan ce abin da shata ke da bambanci ne natsuwa da kuma sanin abin da kake da kuma sanin kalmomi na waƙa yadda za ka ba da yadda kake so a fahimce ka shata yana da wannan duka misali kamar mu in na tsara waƙa wani bi sai in ce sai na nemi wani wani ka ka gani bisa kan wannan waƙa me zan ce ana me zan ce ana me zan tsara me zan ce ana shata ne wanda eh, zai tsamana wuri guda ya tsara waƙa kuma wanda ma'ana kuma mutane za su wannan kin za su yi amfani da shi to kina ka kuma muta mawakan wanda muke yanzu na wurin ba mu da wannan fasaha sai in ce baiwa ce kawai Allah ba shata wanda suna shi zan To malamai bari in taka muku barki saboda lokacin ya kare mana. Amma kuma insha Allah mako mai zuwa kamar yanzu za mu dawo da ci gaban wannan hirar na Malam Abubakar Junaidu da mawakin Nijar Hassan Bakari. Inda ma zai so ya ji ta bakin shi wai shin akwai mawakin da shi yanzu haka Malam Hassan ɗin yake zuwa wajen shi ne domin karɓar shawarwari akan harkokin wake-wake da gargajiya. to yanzu a madadin shi bakon namu hassan bakare da kuma abokan aiki na abubakar janaidu da ma sauran abokan aiki na dukkanin sashen hasu na murya amurka a washington dc waɗanda suka taya na haɗa wannan shiri ne bello habib giladanci nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai shi fulani ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi